بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله تعالى kamar yadda Allah ta'ala ya kawo mu cikin wannan yammaci ko dare wadda ɗaya daga cikin darare na watan Ramadan muna fatan Allah ta'ala ya ba mu dacewa da samun rahamar Allah subhanahu wa ta'ala da yake rabawa a irin wa'innan darare na cikin wannan wata mai albarka sannan za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a cikin suratul fatih wato sura wadda a cikin ayoyin da ake karatu a cikinsu suna magana akan a yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu jarrabawa ta yadda ya fito da niyan umra sannan kafirai suka dakatar da su suka tsaye da su saboda wata hikima da Allah ta'ala ya tsara sannan aka yi bai'atu ridwan bayan an yi sulhul hudaybiya to shine Allah madaukakin sarki yake bayyana wa mutane don ya zamanto darasi a rayuwar bayin Allah da suke biye muna fatan Allah ta'ala ya taimake mu ya ba mu ikon dacewa da haka za mu ci gaba daga inda aka tsaya jiya bismillah alaram أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا الله مدوكتين سلكي lokacin da yake bayyana wa mutane wa ukhra lam taqdiru alaiha qad ahata Allah biha cewa akwai wasu ganimomi da yaƙuƙuwa wa'inda ba ku da ikon ku ci nasara ku samu ganima amma Allah ta'ala ya kewaye da iliminsa kuma ya ba ku nasara a kansu kuka samu ganima kamar yadda malamai suka ce fatahu khaibar wadda ta zo bayan sulhul hudaybiya ya faru ko kuma abubuwan da suka faru na yaƙuƙuwa kafin wancan lokaci ko kuma abun da malamai suka ce dukkan yaƙuƙuwa da za su faru ilal yau in ji masu malaman tafsiri wato har zuwa ranakun da ake rayuwa a yanzu shi ne Allah ta'ala ya ce wa kana Allahu ala kulli shay'in ƙadira Allah Maɗaukakin sarki ya kasance mai iko ne a kan komai to a cikin wannan sai Allah ta'ala kamar yadda an yi bayani jiya cewa Allah Maɗaukakin sarki ya kame mu'minai daga kisa ga kafirai kamar yadda ya kame kafirai daga iya kashe mu'minai lokacin da aka turo wasu matasa mutum tamanin kamar yadda aka ba da bayani a baya wadda malaman tafsiri suka kawo in an duba tafsirin ibnu kathir rahimahullahu ta'ala ko tafsirin ibnu jarir rahimahumullah sun bayyana cewa waɗannan matasa da suka zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale su sun tafi ba a yi musu komai ba sannan su kuma da suka zo da wannan fishi sun kasa yi wa mu'minai komai duka wannan ya faru ne cikin tsari na Allah subhanahu wa ta'ala da haka shine Allah ke ba da labari a cikin wayannan ayoyi Allah ce walau qatalakumul ladina kafaru da dai lokacin da kuka zo su wurin hudaybiya kuka zauna a wannan gurin suka hana ku shiga lokacin da aka rubuta bismillahir rahmanir rahim suka ce ba su yadda da wannan ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yadda aka shafe aka rubuta muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka ce ba su yadda da wannan ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a goge aka share suka shirya wani makirci na cewa duk yadda za a yi su kashe annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa wasu kuma suka ce a'a a yi sulhu to shine Allah ta'ala ya sa da ikonsa sulhu ya fi ƙarfi don ya zamanto alkhairi ga mu'minai kisan kai bai faru ba domin Allah ta'ala yana so ya zartar da wani abu da yake so ya faru a wani lokaci kamar yadda ayoyin gaba suke bayani shine Allah ta'ala ya ce walau qatalakumul ladina kafaru da dai a wannan lokacin wa'innan kafirai sun jure sun jajirce cewa sai sun kashe ku suka yi yaƙi da ku suka yi fito na fito suka rike makamai Allah ce to da sun sha wahala lawallawul adibara tabbas da sun juya baya sun gudu firaran in ji malaman tafsiri da sun gudu a guje saboda irin wahalan da za su sha duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai ɗebo makamai ba a wannan lokaci amma Allah ta'ala ya ce da dai sun tsaya da cewa dole yakin za a yi sun kauce wa sulhu Allah ce la wallawul adbara da sai sun juya a guje sun rasa inda za su sa kansu sun la yajiduna waliyan wala nasira sannan kuma ba za su samu wani majibinci wanda zai tsaya musu ba wala nasiran kuma ba za su samu wani mataimaki da zai taimake su ba to amma da suka kame suka yadda suka tsaya akan sulhu aka kuma zartar da sulhul hudaybiya to sai Allah ta'ala ya ce wannan shine dalilin da ya sa ya zamanto ba a yi yaƙi ba mu'minai ba su kashe kafirai ba kafirai kuma ba su kashe mu'minai ba Allah ce da sun yi yaƙi da an gudanar da nasara a kansu sannan kuma da sun rasa inda za su sa kansu Allah ce sunnatallahi allati qad khalat min qabl dora mu'minai akan kafirai da ɗora musulunci akan kafirci ya ba wa mu'minai nasara lokacin da za su kara da kafirai a filin daga musamman in suka yi biyayya ga tsari na alkur'ani da biyayya ga sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala abinda Allah ta'ala ya zartar ya zamanto shine sunnarsa ya zamanto shine ɗarin wa'innan ayoyi insha Allah ta'ala ta yadda zamu fahimci cewa duk lokacin da aka ce malamai sun yi ittifaki ga abun da ya kamata a bi bisa tsarin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ko da waɗansu mutane suna ganin cewa akwai sassauci ko kuma akwai tunaninsu kamar tsoro ko kuma tunaninsu akwai abun da yake nuna cewa ana shakka ga kafirai in dai malamai ne suka yi ijma'i bisa ga fahimtansu da ayoyin Allah da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam to bin tafarkin malaman nan shine fi sauki kuma shine zai kai ga mutane tsira da kuma watsuwar addinin musulunci da kuma yaduwar tauhidi a bayan ƙasa wadda wa'innan ayoyi insha Allah ta'ala za su bayyana haka cikin abun da ya faru na yadda aka rinka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya goge bismillahir rahmanir rahim ya yadda ya goge ya goge muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam lokacin da za a goge yake cewa inni la'alamu anni rasulullah walau kazzabtumuni yace ni dai tabbas na san cewa ni manzon Allah ne ko da kun karyata ni saboda haka a goge tunda imaninsa yana tare da shi a yanzu imanin sahabbai yana tare da su a yanzu to a goge sunan akwai wani manufa da ake so a cimma a wani lokaci na gaba da haka Allah ta'ala ya ce wa kana Allahu bima ta'maluna basira Allah madaukakin sarki ya kasance basiran mai gani bima ta'maluna game da abin da kuke aikatawa ku mu'minai da kuma abin da su kafirai din suke aikatawa a daidai wannan lokaci da sulhul hudaybiya ya faru lokacin da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya fito amma suka dakatar da shi suka hana shi shiga na'am هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام وصدوكم عن المسجد تعلموهم أن تطعوهم فتسلموا subhanahu wa ta'ala yace humul na kafaru su wa'innan kafurai su ne kafirai wa'inda suka kafirta wa saddukum anil masjidil haram suka kuma tsare ku daga shiga masallacin harami wadda ku ma'abuta masallacin ne kamar yadda malaman tafsiri suka ce wa antum ahaqqu bihi ku kuka fi cancanta da masallaci domin ɗakin Allah ne kuma manzo sallallahu alaihi wasallam yana tare da ku ku kuka fi cancantan a ce kuke cikin masallaci din amma a wannan lokaci sai gashi gumaka ne a cikin masallacin ku kuka fi cancantan a ce ku kuke cikin makka domin a nan yawanci aka haife ku musamman muhajirai musamman shi kansa manzo sallallahu alaihi wasallam a makka aka haife shi a nan iyayensa suke da danginsa da sauransu amma aka fidda shi daga garin makka to shine Allah ta'ala ya ce su wa'innan su ne kafirai wa'inda suka kafirce wa ayoyin Allah sannan kuma suka tsare ku daga shiga wannan masallaci na harami wal hadiya ma'kufan an ya buluga mahilla sannan kuma suka sanya hadayar da kuka zo da ita ma'kufan malaman tafsiri suka ce kamar in ka duba tafsirin shaukani ma'kufan ai mahbusan wato suka sanya hadaya ya zamanto an tsare shi daga isa inda ya kamata ya isa a yanka shi bayan an yi umra ko an yi ibada ta manasik sannan kuma ma'akufan imamu shaukani rahimahullahu ta'ala yake cewa an ambaci wannan hadaya inda aka tsare ta da suna ma'akufan daga nan ne ma aka samu sunan al'itikaf ga mutumin da ya tsare kansa a wani guri keɓantacce musamman masallaci saboda wata ibada keɓantacciya a wani lokaci keɓantacce don haka ake cewa haza ma'ana al'itikaf ma'anan itikafi shine ibadatun maksusa fi waqatin maksus wa fi makanin maksus wata ibada ce wadda ake yin ta ta musamman a wani lokaci na musamman a wani guri na musamman ta yadda mutum zai tsare kansa a wannan gurin baya fita cikin wasu harkoki don haka wa'innan hadiya din ma an tsare su take ba su iya daman samun wuce hudaibiya inda Allah ta'ala yake nufin su je wato mahilla wato gurin yanka hadiya ba tsarewan da aka yi musu aka hana su zarcewa sannan kuma su samu sun koma baya ba da haka sai aka ce musu ma'akufan in ji malaman tafsiri kamar yadda imamu shaukani rahimahullahu ta'ala ya faɗa a littafinsa fatahul qadir Allah madaukakin sarki ya ce wal hadiya ma'akufan suka tsare ku suka tsare hadayoyinku daga isa an ya buluga mahilla wato daga isa inda ya kamata ya isa bayan an yi manasik ku yanka su ko ku soke to Allah ta'ala ya ce me yasa wannan abu ya faru Allah ta'ala yana gani ga manzonsa sallallahu alaihi wasallam ya fito zai je ya umra amma an hana shi ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya koro dabbobi akalla sittin ko kuma saba'in amma kuma an hana shi wucewa kuma an hana su wucewa kuma sannan wa'innan raƙuma da aka koro an koro su ne don sokewa fi sabilillah za a ba da su ne takarruban ilallahi subhanahu wa ta'ala amma kuma an tsare su kuma Allah yana gani ko bai ce a yi komai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a rubuta bismillahir rahmanir rahim Allah kuma shine Allah shine ar-rahman shine ar-rahim kafurai suka ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya sa agoge manzo sallallahu alaihi wasallam ya sa agoge Allah yana gani bai ce ai komai ba sannan aka rubuta muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafirai suka ce ba su yadda ba tare da cewa Allah ya san lalle shi manzonsa ne kuma shi ne ya aiko su amma suka ce a goge kuma kafirai ne mutane ne wanda za a iya gamawa da su manzo sallallahu alaihi wasallam ce lalle a goge kuma aka goge Allah yana gani me yasa duka wa'annan abubuwan suka faru shi ne abin da Allah ta'ala ya faɗa ana Allah ya ce abin da yasa duka wa'annan abubuwan suka faru ba a je aka kutsa aka yi ta kisa a cikin makka ba sannan ba a ɗaga manzo aka je aka kifar da makka sama ya koma ƙasa ƙasa ya koma sama ba daga ɓangaren mala'iku ba Allah ce wannan ya faru ne ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء وإن كوي سنة دليلين ديسا دولا أنتم دا أكي ومن الله صلى الله عليه وسلم da duk izgilin da aka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce su tsaya jure su jajirce kuma su koma a yi sulhun su koma manzo sallallahu alaihi samu shiga maka a wannan shekaran ba na farko shine Allah ce walaula rijalun mu'minuna ba da don ko kuma ba don dai akwai wasu mazaje mu'minai ba wa nisa'un mu'minatun da wasu mata mu'minai ba wa'inda su miskinai ne suna can a cikin garin makka sun yi imani sai suka ɓoye imaninsu suka zauna a cikin garin makka kafirai ba su san cewa su mu'minai ba ne akwai wasu kuma 'yan kaɗan kafirai sun san cewa su mu'minai ne amma dangin su ne sai suka ɓoye wannan mu'minai ɗin ma'ana ba su bayyana wa sauran kafirai don a fidda su daga makka ko kuma a kashe su ba akwai mutum tara kuma mata biyu maza bakwai su kuma wa'annan sun ɓoye imaninsu a makka ba a san cewa su mu'minai ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma bai san cewa su mu'minai ne amma sun yi imani Allah ne kawai ya san cewa su mu'minai ne su wa'annan su su tara ne kawai mata biyu maza bakwai a dalilin rayuwar wa'innan mutum bakwai din da kuma sauran wa'yansu mutane da suka ɓoye imani da kuma wa'yansu mutane liyudkhilallahu wannan shine dalili na farko sanan liyudkhilallahu abunan da Allah ya ce lam ta'lamuhu ku ba ku san su ba Allah ce ba don wasu mu'minai miskinai maza ba da wasu mu'minai miskinai mata wanda suke cikin garin Makka lam ta'lamuhum ku mu'minai annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da kuke tare anan lam ta'lamuhum ba ku san su ba an taqauhum wadda za ku iya farma musu da yaƙi in kuka shiga makka da yaƙi har ma ku kashe ha da su lam ta abuna an taqauhum fatusibakum minhum ma'arratun bighairi ilm sai mashakka da wahala da tsanani ya same ku dalilin kashe su domin idan kai dalili aka kashe mu'mini guda daya to kana iya samun mashakka a rayuwarka ta duniya da lahira to Allah ya ce ba don wa'innan mu'minai ƙwaya bakwai da wasu mu'minai da suke ɓoye ba wadda Allah ta'ala ya san su da cikinsu akwai maza kuma cikinsu akwai mata malaman tafsiri idan ka duba tafsirin shaukani rahimahullahu ta'ala ya ce dukansu miskinai ne in ka duba tafsirin ibnu kathir har ya kawo sunan sashi daga cikinsu Allah ta'ala ce ba don wa'innan ba wa'inda kai manzo ba ku san su ba Allah ɗai kawai ya san su wanda za ku iya farma musu shine an tatsa uhun fatusibakum minhum ma'arra wato gairi ilm in kuka farma musu sai zamanto mashakka ya same ku ma'ana kun sa kanku cikin halin kakani kai dalilin kashe mu'minai yan uwanku a malaman tafsiri wasu kuma suka ce fatusibakum minhum ma'arratun sai zamanto an samu matsala su wa'incan kafirai din da suke cikin makka in kuka je kuka farma musu su wa'innan mu'minai da ba ku san su ba in har kuka je kuka kashe su wa'incan kafiran sun san cewa su mu'minai ne to za su iya cewa Muhammad ya kashe mu'minai yan uwansa saboda haka addininsa na kisa ne addininsa na ta'addanci ne to shine kum minhum ma'arratun bi ghairi ilm idan aka duba tafsirin shaukani ko tafsirin ibnu kathir rahimahullahu ta'ala ko ibnu abi hatim rahimahullahu ta'ala duk sun kawo wannan bayani shine sai Allah kuma yace Allahu fi rahmatihi man yasha dalili na abun da yasa Allah ya jure aka yi ta izgili da addininsa aka yi izgili da manzonsa muhammadu rasulullah ma aka ce a goge duk wannan Allah ya yi ne da filallahu fi rahmatihi man sha. dalili na bayan wancan shine Allah yana son ya shigar da waɗansu mutane da yake son ya shigar da su cikin rahamarsa ma'ana a yanzu su kafirai ne in kuka je za ku kara a matsayin su na kafirai za ku kara da su watakila ku kashe su su je su shiga azaban Allah alhali Allah yana son ya mamaye su da rahamarsa shi yasa Allah ya dakatar da ku yaki bai je ya faru ba saboda watakila za su musulunta daga baya kuma sun musulunta to kaga nan dalilai idan muka dube su da kyau mutun tara kawai sun sa Allah ta'ala a rubuta bismillahir rahmanir rahim a gaban manzon Allah dalilin mutun tara don rayuwar mutun tara Allah ya yadda an goge bismillahir rahmanir rahim dalilin rayuwar mu'minai mutun tara Allah ya yadda an goge Muhammadu Rasulullah dalilin rayuwar musulmai mutun taran nan Allah ta'ala ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanka hadayansa a gurin bai samu ya je makka ba tare da cewa a makka aka haife shi sahabban yawancin su muhajirai a makka aka haife su sannan kuma su suka fi cancanta da ɗakin Allah ba kafirai ba lokacin ɗakin Allah yana cike da gumaka amma Allah ta'ala bai yi fishi saboda wannan gumakan aje a sare su a yi yaƙi ko a mutu ko a yi rai ko a yi kaza har a haɗa da wancan mu'minan ba dalilin rayuwar mu'minai mutum tara ya ku al'umma musulmai idan har Allah zai tsaya ya yi hakuri a share bismillahir rahmanir rahim a share muhammadu rasulullah ba a gaban wani malami ba ba a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don kawai ceto rayuwar wa'incan mutane kuma sannan don Allah ya yada musulunci wasu mutane ga sunan suna gaba da manzon Allah a cikin su akwai Mughira ibn Shu'ba a wannan lokacin Mughira da yazo kama kama gemun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba Mughira ibn Shu'ba ba Urwa urwatu shine daga cikin kafirai ya zo sai kai hannu ya kama gemun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yaya za ka rubuta Muhammadu Rasulullah goge a lokacin Mughira ibn Shu'ba radiyallahu ta'ala anhu ya ga an taɓa gemun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai anan kan ka wuce iyaka wallahi in baka ja hannunsa ba in baka ja hannunka ba to hannunka ba zai koma a jikinka ba ma'ana zan sare shi da takobi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi murmushi wannan ya nuna ya yadda da cewa in har wannan mutumin ya sake taba gemun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a sare hannunsa to amma in ban da wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi haƙuri ya jure don me a lokacin da kafirai suke tsaye har wani zai iya izgili ya kai hannu jikin gemun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suna can suna tsatsaye suka ce a kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suka ce bai isa ya shiga makka ba duka wannan Allah yana ganin su me Allah yake nufi wai Allah yana nufin a cikin su wa'annan masu gaban Allah yana son wasu sai sun musulunta saboda haka Allah ya ce a dakata a koma to mu me muke nema a duniya ashe kenan duk abin da zaka yi na da'awa ko abin da zaka yada na musulunci babban abin da zai zama hadafin mutum shine kowa ya musulunta ya shiga rahamar Allah to saboda haka babban hadafi a da'awa shine karantar da mutane tauhidi kiran mutane zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai haɗari a da'awa shine a mutu ko kuma a yi rai ko kuma a kutsa ko a abun nan ba a da'awa kiran mutane a zo a fahimci Allah a bauta masa domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana alfahari da yawan mabiyansa baya alfahari da yawan wanda aka kashe yana alfahari ne da yawan wanda suka bi shi za su shiga aljanna saboda haka ya kamata mu fahimci wa'annan ayoyi da kyau Allah ta'ala ya ce liyudkhilallahu fi rahmatihi man sha. don Allah ya shigar da wa'yansu cikin rahamarsa Allah ce lauta zayyalu da a ce wa innan mutane kwaya tara da wayansu mu'minai da suke ɓoyen lauta zayyalu da a ce za su ware gefe a gane cewa su mu'minai ne su kuma kafirai su ware gefe a san cewa su kafirai ne to da hakan ya faru Allah ce la'azzabana allazina kafaru minhum azaban alima to da mun azabtar da wa'incan kafirai din azaba mai radadi wannan me yake nunawa shine idan mutane sun kai dubu su kafirai ne suna iya samun rangwame daga gurin Allah dalilin mu'mini ɗaya da yake tsakanin su ma'ana za a iya samun a ɗauke kai a yi haƙuri a janye abin da yake cikin rai na fishi saboda dukkan gaba da kafirai suke yi wa musulunci sai a yi haƙuri a janye dalilin akwai mu'minai ƙwaya biyu ko da kafiran sun kai dubu dalilin ceto ran wa'innan mu'minai ɗin sai kaga an ɗauke wani azabtarwa da ake nufin yi wa wa'innan kafirai din don a samu a ceto ran wannan mu'minai din shine abin da Allah ta'ala yake nuna a wannan guri ma'ana law tazayyalu Allah ce da mu'minan sun iya warewa gefe la'azzabana allazina kafaru minhum azaban alima ai kaga Allah subhanahu wata'ala ya san mu'minan koda kowa bai san su ba kuma da Allah ya ga dama ai zai iya tsame mu'minan ya dau ya aiko mala'iku sai a dau wani a je gidan wani a dauke shi bai sani ba ai sama da shi a dau wani a dauke bai sani ba sai a bar sauran kafiran zalla a cikin maka ko ba haka ba to amma sai Allah ta'ala ya bar mu'minan a cikin su don ya nuna mana cewa ran mu'mini yana da muhimmanci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la zawalu dunya ahwanu inda Allah min iraqati damin ri'in muslimin duniyan ta gushe a ce babu ita ya fi sauki a gurin Allah akan a ce an zubar da mu'mini guda daya ran jinin mu'mini guda daya akan a zubar da jinin mu'mini guda daya wanda a ce duniyan gaba daya babu ita a gurin Allah ya fi sauki to kaga wannan Allah ta'ala yana so ya nuna mana wasu abubuwa menene ya faru lokacin da ko kuma bari mu kai inda Allah ran ma ya tsaya ka mu yi wancan bayani Allah ya ce in ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatul jahiliya Allah ta'ala ce wa'innan abubuwan duk sun faru ne lokacin da allazina kafaru wa'inda suka kafirta ja'ala suka sanya fi qulubihim a cikin zukatansu alhamiya tsananin gaba da kiyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai ki ba da wannan labari su wa'innan kafiran sun sanya tsananin gaba in ka duba alhamiya imamu shaukani rahimahullahu ta'ala ya ce al'unufa wal bagada wato tsananin kiyayya da kyashi da kyama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ne ke bada labari lalle kafiran sun sanya wannan a zuciyarsu har ma ke cewa hamiyatul jahiliya wato tsananin gyaban ma da kyaman ma da suka sa ba ma irin na suku-suku ba a'a na jahiliyan farko suka sa bana banda suka cewa sun kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu inda burin sai ya cika wa'inda suke da wannan hadafin ne amma Allah yake so sai sun shiga cikin rahamarsa a ce kenan addinin Allah addinin rahama ne addinin musulunci addini ne na ceto rayuwar mu'minai da neman su shiga aljanna ba addini na cewa kowa sai ya shiga wuta ba saboda haka Allah ta'ala ya ce ijja'ala alladhina kafaru ijja'ala alladhina kafaru fi qulubihim al hamiyata jahiliya Allah ta fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala muminina lokacin da ran mu'minai hankalinsu ya tashi suke tunanin cewa ya rasulullah yaya za a goge bismillahir rahmanir rahim yaya za a goge muhammadu rasulullah lokacin da hankalinsu ya tashi Allah ce fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin sai Allah ya saukar da nitsuwansa akan manzonsa da kuma mu'minai sai zama tuni suka so samun nitsuwa su ya soma kwanciya musamman lokacin da aka ce a zo a yi sulhu shikenan sai hankalin su ya kwanta aka ce ba za a yi ba za ku je ku yi umra ba wannan shekara suka ce sun haƙura annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi haƙuri suka ce sun haƙura saboda mai Allah ya saukar da nitsuwa a kansu Allah ta'ala ya saukar da nutsuwa akan manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma mu'minai wa'annan mu'minai din sune sahabbai Allah ta'ala da bakin da kansa ya ambace su da suna mu'minai ma'ana ya ambace su da suna mu'minai wannan yake nuna cewa wanda biyu ya yace ɗaya daga cikin sahabbai kafiri ne ko ya kafirta shi to shi din ya kafirta wannan shine ijma'in malamai saboda haka Allah ta'ala ya ce wa abuna fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minina Allah ce wa alzamahum kalimata taqwa sai Allah ta'ala ya lizumta wa mu'minai kalimata taqwa wato kalmar taqwa malaman tafsiri suka ce ita ce la ilaha illallah idan ka duba tafsirin ibnu jarir tabari ko ka duba tafsirin ibnu kathir da abun da ya rawaito daga ibnu abi hatim da ma tafsirin imam shaukani rahimahullahu ta'ala duka suka ce kalimatu tawhid ita ce la ilaha illallah a wani kauli kuma in ka duba tafsirin ibn kathir kalimatu taqwa ita abunan kalimatu taqwa inda suka fara mafiya yawan su shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah a wani abunan kauli kuma daga gurin malaman tafsiri in ka duba tafsirin ibn kathir kalimatu taqwa ita ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir a wani kauli kuma kalimatu taqwa ita ce bismillahi wa bihamdihi eh, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim a wani kauli kuma kalimatu taqwa ita ce la ilaha illallah wallahu akbar walillahi alhamd a wani kauli kuma kalimatu taqwa ita ce subhanallah walhamdulillah wallahu akbar duka wa'innan gaba daya malaman tafsiri kamar ibnu jarir tsabari rahimahullah ta'ala yace duk gaba ɗayan su ma'anan su ɗaya ne domin la ilaha illallah muhammadu rasulullah da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir da makamantansu duka wannan suna ba da ma'ana guda kalmomi ne masu daraja shi yasa a wasu hadisai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir khalisun fi qalbihi bana Allah lahu baitan fil janna wanda duk yace la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir hankalinsa a kwance yana mai imani yana da ikhlasi a cikin haka ya faɗi wannan kalmar kawai yana zaune ko a gida ko a ɗaki ko a abun nan in ya faɗi wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace take Allah yake gina masa gida a aljanna shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbai akwai abubuwa da yawa mu musulmai a yanzu ba ma kula da su kuma ba ma aikata su misali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbai da ɗayan ku zai shiga kasuwa idan ka shiga kasuwa da ake so ka ce shine la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa hayyul la yamutu wa biyadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda duk ya shiga tsakiyar kasuwa ko ya shiga cikin kasuwa sai ya faɗi wannan kalma din Allah zai rubuta masa alfu alfu hasanat zai rubuta masa wato kyawawan lada dubu dubu sai da ya faɗi aka har sau biyu sannan wa yumha anhu alf alf sayyi'at Allah zai kankare masa dubbai na zunubansa in dai ya shiga kasuwa lokacin da mutane suka shagaltu da saya da sayarwa nawa ne wannan sayi wancan naira kaza ne kobo kaza ne menene shi kuma sai ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyul la yamutu wa bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir yanzu yan kasuwa nawa ne muke faɗan wannan in mun shiga kasuwa da yawa yanzu za a tsaye da mu a cikin masallacin nan ya faɗi wannan da ya shiga kasuwa yau sai ka samu ana abun mamaki daga cikin magabata akwai wanda haka kawai ba abun da zai saya a kasuwa sai ya tashi ya tafi kawai cikin kasuwa ya je faɗi wannan kalmar sai ya dawo gida saboda me don ya samu wancan gara mu kuma ba a gaya a faɗa yau a gobe a faɗa jibi a faɗa sai ga mutum ya manta saboda mai kullum shaidan yana tare da mu zuciya ta riga ta bushe tunanin kuɗi kawai da buhun siga da buhun gishiri da buhun wane ne shine damuwar mu ko siminti ko abin da zai fashe ko abin da zai rushe da gina su da rusa su shine kawai abin da muke tunawa saboda ka dan abu kaɗan sai ga mutum ya kasa faɗansa dan abin da zaka yi cikin minti guda ka samu lada mai ɗimbin yawa ya zama aiki wancan ababin fa'ida baya cikin tafsirin yau Allah madaukakin sarki ya ce إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهل نعم وألزمهم كلمة التقوى وتوانا شين كلمة التقوى أبسا بمبنت تفسيري ko kuma a bisa kaulin malamai wannan sun ce shine kaza wannan sun ce shine kaza idan ka duba tafsirin ibnu kathir ko tafsirin ibnu jarir tabari rahimahumullah insha Allah ta'ala zaka yi karin bayani da kuma abubuwan da aka faɗa bi iznillahi ta'ala to shine sai Allah ta'ala ya ce wa kanu ahqqa biha dama su mu'minai su suka fi cancanta da wannan kalma din cewa la ilaha illallah muhammadu rasulullah ko la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir da dai sauran kalmomin da aka yi bayani a baya su mu'minai wa kanu ahqqa biha wa ahlaha su suka bi cancanta da dacewa da wannan kalma din wa ahlaha kuma dama su ne ta Allah ce wa kana Allahu bi kulli shay'in qali la wa inna ilaihi raji'un yake cewa su mu'minai su ne wa'inda suka cancanci wannan kalma ta la ilaha illallah muhammadu rasulullah sannan Allah ta'ala ce wa kana Allahu bi kulli shay'in alima Allah madaukakin sarki ya kasance aliman masani ne bi kulli shay'in ga kowane abu da yake faruwa duk abun da ya faru a lokacin da aka tsaye da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan da sanin Allah Allah ya kewaye iliminsa ya kewaye komai abun da ya faru na tsaye da shi da me da shi da wannan sulhul hudaybiya wanda ya zamanto alkhairi daga baya ga mu'mine kamar yadda zamu gani a ƙarshen na ayoyi insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya san wannan ko da kowa bai sani ba saboda haka da can mu'mine abun da ba su sani ba sai rinka bayyana musu cewa ashe abun da Allah ta'ala yake nufi shine kaza da kaza lokacin da suka ga alkhairi din ya bayyana na'am Allah madaukakin sarki wannan aya kafin su taho daga makka su zo inda aka tsaye da su aka ce ba za su shiga ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mafarki cewa ya gan shi yana tsawafi tare da sahabbansa suna kewaye ɗakin kaba sannan ya ganshi cewa suna soke hadayensu sun gabatar da ibada bayan ya yi wannan mafarki sai ya ba wa sahabbansa labari da yawa daga cikin sahabbai sun ji labari lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan mafarki kuma ya gaya musu to lokacin da suka taso suka zo to sai kuma aka tsare su aka hana su shiga kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su labarin abun da ya faru na wannan mafarki sannan kuma gashi yanzu an tsare su aka ce a zo a yi sulhu aka daidaita da cewa daga yanzu tsawon shekara goma su ba za su taɓa mu'minai ba mu'minai ma ba za su taɓa su ba ma'ana ba za a yi yaƙi ba cikin yarjejeniyar da aka yi a wannan sulhu ne sannan bayan wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ba zai yi umra a wannan shekaran ba ba zai shiga makashi da sahabbansa ba shekara mai zuwa wannan abun ya faru a shekara ta shida ne bayan hijira amma shekara mai zuwa shekara ta bakwai an yadda zai iya zuwa ya yi umra tare da sahabbansa sannan sharaɗi na uku idan ya shiga makka ba zai wuce kwana uku ba da shi da sahabbansa iya kwana uku kawai za su yi su fita sai ya yadda da wa'annan abubuwa ɗin sannan in zai zo umran na hudu shi shine ba zai zo da makamai ba saboda ba yaƙi za a yi ba za a bashi ya zo ya yi umra ɗin da suka yi wa'annan sharuɗa da makamantansu aka ce a koma bayan sahabbai sun yi aski wa juna sannan sun soke hadayoyinsu da suka zo da shi to sai umar ɗan khattab radiyallahu ta'ala anhu sai hankalinsa ya tashi sai je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah hankalina ya tashi na yi imani lalle kai manzon Allah ne kuma ka ba mu labari cewa ka yi mafarki za mu je mu shiga makka ka gan mu muna dawafi to kuma gashi yanzu mun zo kuma an hana mu shiga ya yake nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a wannan ai ba damuwa bane dama na ce ma abana ne za mu shiga kafin ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai tambayi Abubakar Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu yace to amma manzon Allah ya ce ma abana ne duk da haka dai bai gamsu ba sai sake koma gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaya masa wannan bayani sai ce to kana ganin dama na ce abana ne ai tunda ban ce abana ba amma dai ni na san lalle za mu shiga to sai Allah ya saukar da wannan ayan don ya bayyana musu su sahabbai su kwantar da su mafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi gaskiya ne kuma zai faru shine Allah ta'ala ya ce laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqq haƙiƙa Allah ta'ala ya gaskata manzonsa ta hanyar mafarki mafarki na gaskiya in ka kalmar ru'ya a cikin alqur'ani ana nufin mafarki na gaskiya amma duk inda mafarki wanda ba na gaskiya yake ba ana amfani ne da kalmar halu saboda haka idan mutum ya ce kamar yadda annabi abunan sarki ya gani annabi abunan malaman fassara mafarki suka ce abu zasu su ahlam wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi alimi saboda haka in dai al-ahlam ne ko kuma aka ce al-hulum shi yasa ma Allah ta'ala ya ce wa idza balagal atfalu minkum al-huluma falyasta'dinu kama sta'dana alladhina min qablihim kaga mafarki da wanda yake in mutum ya balaga yayi mafarki ai ba gaskiya bane yana kusantan iyali saboda haka aka ambace shi hulum wato mafarki na ƙarya amma mafarki na gaskiya Allah yana kiransa ar-ru'ya a cikin al-Qur'ani ko ina kaga ar-ru'ya a cikin al-Qur'ani ana nufin mafarki na gaskiya in kuma kuma alhulum a cikin alkur'ani mafarki na ƙarya ko mafarkin santin zuciyarka ko kuma tunaninka na burace burace yi mafarkin ka tashi sama ko ka yi mafarkin ka faɗo ko da sauransu wannan duka yana daga cikin ahlam yana daga cikin a ahlam saboda haka Allah madaukakin sarki ya ce tabbas Allah ya tabbatar da gaskiyar mafarki ga manzonsa sallallahu alaihi wasallam Allah ce la tadkhulunna masjidal harama wallahi tabbas babu kokonto in ji Allah subhanahu wa ta'ala ko da Allah bai rantse ba maganar gaskiya ce amma al'ada ta larabawa kuma sannan ga al'ada na mutum in kana masa magana in ka rantse to sai ka ji ya gamsu hankalinsa ya kwanta cewa eh tabbas haka magana take amma maganar Allah kowa yana gaskata ta inda yana da imani amma sai bi tsari irin na mutane sai ce latadakulunna ya hada da rantsuwa tabbas wallahi Allah yana rantsuwa cewa za ku shiga masallacin haram masallacin makka sha Allah da son Allah in Allah ta'ala ya so amini na za ku shiga kuna amintattu muhalliki na ru'usaku za ku shiga kuna masu aske kawunanku za ku yi ibada ku yi aske kanku wa muqassirina kuma za ku shiga kuna saisaye tabbas za ku shiga za ku aske kanku kuma za ku yi saisaye malaman tafsiri anan suka ce da tadkhulunna al-masjid al-harama aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina ba yana nufin hala kauni kun na ru'usa ru'usa wa na ma'ana cewa za ku shiga masallacin harami a lokacin da kafin ku shiga din ma'ana za ku zama kun yi aski kuma sannan kun yi saisaye ba domin kaman ibaran yana nuna haka la tadkhulunna al-masjid al-harama insha Allah aminina na ru'usakum wa muqassirina za ku shiga masallacin harami in Allah ya so kuna amintattu sannan kuna masu askakken gashi sannan kuna masu saisaye a'a ba wai yana nufin kafin su shiga masallaci ne za su shiga haka ba in ji malaman tafsiri a'a za ku shiga za ku yi ibada cikin aminci sannan kuma za ku aske kanku bayan kun yi ibada din sannan kuma za ku yi saisaye bayan kun yi ibada din domin bayan an yi ibadan manasik ne ake aske kayi ko ake saisaye malaman tafsirin in ka duba tafsirin ibnu kathir rahimahullahu ta'ala abun da ya bayyana kenan wajen fassara wannan guri Allah ce za ku shiga kuna cikin aminci la takhafuna ba za ku ji tsoron abokan gaba ba kuma ba za ku ji tsoron za su iya taba ku ba bal ma su ne za a jefa musu tsoro a cikin zuciyarsu Allah ta fa'ali ma malam ta'lam sai Allah ya san abin da ku ba ku sani ba ta hanyar zartar da sulhul hudaybiya da rashin faruwan yaki a makka ai Allah ya yi nufin ne ceton wasu rayuka shi yasa Allah ta'ala ku shi ya san su ku ba ku san su ba saboda haka Allah ya san tsare-tsaren da yayi ko da ku ba ku sani ba don haka fa'ali ma malam ta'alam fa ja'ala min duni zalika fathan qariba sai Allah kuma ya muku albishir ya sanya bayan sulhul hudaybiya sai Allah ya sanya fatahan qariba wani budi na kusa malaman tafsirin ka duba tafsirin kafira kathir rahimahullahu ta'ala yace fatahu khaybar domin wannan sulhul hudaybiya din ya faru ne a zulhijja sannan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma gida ya eh, koma madina eh, aka zulhijja ya kare sannan almuharram ya kare a safar wata na biyu bayan wannan sulhul hudaybiya din a nan aka je aka yi fatau khaibar wato suka ci nasara aka salaha wani bangare na khaibar sannan kuma aka ci nasaran yaki a bangare guda na khaibar saboda haka wannan shine fatahan qariba a gurin sashin malaman tafsiri wasu malamai kuma suka ce ah, ah, faja'ala min duni zalika fatahan qariba shine wato fatau makka wato ma'ana Allah ta'ala ya kawo musu budi na fatau makka bayan an yi sulhul hudaybiya amma dai ala ayi halin abinda malamai suka fi karfafawa kamar su imamul mufassiri na ibnu jarir al-tabari rahimahullahu ta'ala fatahan qariba shine fatu khaybar Allah ta'ala yace huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda ya aiko manzonsa bil huda da shari'a wa dinil haqqi da addini na gaskiya ma'ana duk abin da ya faru da manzo sallallahu alaihi wa sallam dinnan kar ya sa muku kokonto cikin manzancin manzo sallallahu alaihi wasallam a'a ga aya daga Allah tana bayyana muku huwa shi Allah allazi shine wanda arsala rasulahu ya aiko manzonsa bil huda da shiriya ta hanyar tsara abun da yafi zama shine alkhairi ga mutane ta yadda inda ake bukatan a kame a yi nitsuwa ba za a yi kisa ba ya tsara wa manzonsa ko manzon yake koyar da mutanensa yake koyar da mu'minai su bi wannan tsari din shi yafi alkhairi gare su bin hakan kuma ya zama alkhairi gare su domin me sako ne daga Allah kuma tsari ne daga Allah aikin manzo shine bi da karantar da al'ummarsa da haka shi Allah shi ya aiko shi bil huda da shiriya duk abun da manzo ya ce ayi lalle shiriya ne ko da mutum bai gano abun da yake ciki ba tabbas inda an ce manzo ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wajibi ne a bi wannan wa dinil haqqi Allah ya aiko shi da addini na gaskiya da addini tabbatacce li yuhhirahu ala dini kullihi Allah ya yi haka don ya tabbatar da shi ya ɗaukaka shi ya fito da shi fili sama da duk wani addini koma bayan musulunci amma da a ce kun je ku kun kutsa cikin makka take sai suka kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to waye zai jibinci karantar da mutane har ya zamanto addinin musulunci ya fito fili sama da sauran addinai daga lokacin da sai abun ya tsaya amma da aka ce a bi ta yadda Allah ta'ala ya tsara to sai gashi nan ana tafiya a hankali li yuzhirahu ala dini kulli Allah ta'ala ya ce wa kafa billahi shahida Allah ya isa mai shaida cewa Muhammad manzonsa ne sallallahu alaihi wasallam wanda duk bai shaida ba Allah ta'ala ya shaida sannan mu'minai sun isa masu shaida cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne mu ma muna tabbatar da wannan mun yi itikadi da wannan mun yi imani da haka cewa lalle Allah shine Allah shi kadai ko Muhammad manzo sa ne sallallahu alaihi wasallam muna kuma roƙon Allah Allah ya samu cikin ceton sa ranar tashin alkiyama kamar yadda Imam Shaukani da imamu Ibn kathir a ƙarshen wannan aya din suka ce mu ma muna da itikadin wannan kuma sannan mun shaida lalle manzon Allah manzo ne sallallahu alaihi wasallam shine muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka ma Allah ta'ala ya cika ayan da haka muhammadur rasulullah والذين معه أشداء على الكفار تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآجره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله Allah ta'ala ya ce Muhammadun Rasulullah Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam a gurare guda hudu da sunansa na Muhammad saboda me saboda tabbatar da shi cewa manzo ne sallallahu alaihi wasallam da kuma shi dan sako ne da Allah ya aiko sannan Allah ta'ala shine abun bauta shi kadai ya dace a bauta masa to Allah ta'ala ya ce Muhammadur Rasulullah lalle Muhammad manzon Allah ne ko da wasu suna kokonto ko kuma suna ganin cewa yaya aka yi haka inda shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya za a yi ya zo shiga makka a ce wasu tsirarin mutane sun tsaye da shi to Allah ya ce maka Muhammadu Rasulullah bayan a can baya ya ce huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq in mutum bai gane ba a wannan bayanin to sai aka kira sunansa qarara Allah ya ce Muhammadu Rasulullah lokacin da kafurai suka ce sai an shafe Muhammadu Rasulullah to yanzu Muhammadu Rasulullah ya tabbata ila milki kiyamati sai an karanta Muhammadu Rasulullah saboda me nasara ta zo daga Allah yanzu Qur'ani ne Allah ne ya rubuta babu wanda ya sai share shi Allah ta'ala ne ya saukar daga gunsu dazu sun ce da sun ce Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya ce a rubuta Muhammadu Rasulullah suka ce a goge aka goge ya yadda yayi hakuri to sai gashi kuma yanzu Allah ya saukar da Muhammadu Rasulullah ta tabbata ila yaumil qiyamah tana nan a rubuce Muhammadu Rasulullah saboda me yayi hakuri akan abun da ya faru a baya ya yadda aka goge sai gashi Allah ya bashi nasara yanzu ba ga Muhammadu Rasulullah a rubuce ba duk mai qur'ani a gabansa zai ga Muhammadu rasulullah in ka je makka ma zaka ga wannan a rubuce Muhammadu rasulullah in ka je bangon duniya ta gabar ko ta yamma ko ta arewa ko ta kudu zaka ga Muhammadu rasulullah amma a wancan ranan ya yadda an goge Muhammadu rasulullah hakan ya hana a tabbatar da muhammadur rasulullah saboda haka komai in an bi tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi za a ci nasara saboda kar a saki tsarin alqur'ani cikin duk abun da za a yi wajen da'awa a tsaya abin diddigen yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi cikin haka akwai alkhairi masu yawa cikin kaucewa tsarin su akwai asara cikin kaucewa tsarin su akwai fadawa cikin halaka saboda haka mu ji tsoron Allah ko mu rike gaskiya sau da kafa ko da mutuwa za ta same mu ta same mu akan gaskiya Allah ya sa mu dace don haka Allah ya ce Muhammadur Rasulullah Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wallazina ma'ahu inda suke tare da shi din nan kuwa suwaye sahabbai ashidda'u 'alal kuffari kar ka dauka sun yi ragwanci a can Allah yana baka bayanin su ashidda'u 'alal kuffari in kace su ragage ne ba su taimaki manzon Allah ba a su kaza ne to Allah ya ce maka ashidda'u 'alal kuffari shi inji Allah da ya halicce su ya hada su da wannan manzo din su ba ragwaje bane tsayayyu ne to in kai kace ragwaje ne kana magana da Allah kenan wannan ya rage naka kai dai ashidda'u 'alal kuffari su wayannan sahabbai masu tsanani ne masu jin cewa lallai in dai kafiri ne sai sun ga bayansa ma ubaina kuma amma masu tausayin juna ne ma'ana kuma ku zama irin su saba annabi sallallahu alaihi wasallam su ne wa'inda za a kawo nama gidan mutum ya duba zai ci ya ce kai wane ya fi ni sha'awan wannan naman akai gidansa akai wancan ya ce kai wani ya fi ni sha'awa a kai gidansa a rinka zagayawa da nama gaba ɗaya sai an rasa inda zai har ya koma gidan na farko nama ya zaga gida biyar ya dawo gidan farko a lokacin da muke wawan nama wani yanzu idan aka kawo abinci nan aka ajiye akan tire da sakatare da mai karanta tambayoyi da alaramma da mai tafsiri kowa sai kaga da sauran jama'a masu saurare sai ga kowa idonsa akan nama saboda haka da an fara kai hannu sai kaga kawai mutum sai ya dauna ma ko mafi rashin adalci in ya fara kai hannu ya dauna ma loma ta biyu ma sai ya sake daukan nama alhali ba ga kuma mutane na a lokacin da mu ba ma iya bin tsari mu bi abu daidai wa daida da za a kawo yanzu abinci a sa a tsakaninmu a sa yankan nama biyar kuma mutum biyar su kewaye yadda kowa zai iya daukan yanka daya da wuya ka samu wani bai ci biyu wani ya rasa naman ba to ba haka sahabbai suke ba a ashidda'u 'alal kuffari suna da tsanani akan kafirai amma ruha ruhama'u bainahum suna da tsananin tausayin junansu suna da tsananin kaunan junansu suna da tsananin mutunta junansu suna da tsananin jin cewa lallai su yan uwan juna ne shi yasa farkon abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara yi tsakanin sahabbai shine al-mu'akha bainal muhajirin wal ansar shi yasa ansarawa suka karɓi muhajirai hannu biyu mutum sai ya zo cikin gonarsa ya ce zaɓi ɓangaren da kake so ko da bangaren ya fi ba da karfi da amfanin gona in dai muhajir ya ce wannan bangaren yake so sai ya raba shi biyu sai ce na baka wannan bangaren ya zo gida ya ce ga mata na nan wacce ka fi so ko da wacce ta fi so din ne muhajir ya zaba shikenan sai ya sake ta ta gama idda sai ya aure ta ya je cikin dukiyarsa ya raba ya ce wanne na baka rabin dukiyata ka je ka ci jari tunda kuka bar gidanku kuka bar garinku kuka bar kasarku kuka bar jarinku da dukiyoyinku don Allah da manzonsa to mu kuma mun tare ku domin Allah da manzonsa saboda haka Allah ta'ala ya yabe su ya yabe su a cikin alqur'ani yace wallazina tabawwa'u dara wal imana min qablihim Allah ta'ala bayan ya yaba muhajirai da farko yace lil fuqara alladhina ukhriju min lil fuqara alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasula ulaika humus sadiqun Allah ta'ala yace walladhina tabawwa'u dara wal imana sune ansarawa wa'inda suka zauna a gida a gidan madina tun manzo bai zo musu ba tabawwa uddara wal imana mana sun riga kowa zama a madina sannan kuma sun karbi imani tun ba su ga manzo ido da ido ba da yawa daga cikin su sun yi imani tun manzon bai zo musu ba min qablihim sun yi imani tun kafin wato muhajirai su zo sannan suka yi imani tun kafin ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce yuhibbuna man hajara ilayhi wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu in suka bada abu to shi kenan ba sa cino shi kawai don sun ba wa muhajir wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa sukan daure su cire shi daga ransu ko da suna da wani matukar so ga wannan abu in dai ya fada cikin rabon muhajir to shi kenan kawai sun hakura da shi walau kana bihim khasasa yasa Allah ce wa man yuqashu shuha wa ulaika humul muflihun in ta Allah ya ce musu as-sadiquna an sarawa Allah ya ce musu almuflihuna mutanen baya fa mu tun daga kan tabi'ai har zuwa ila yawmil qiyamati su kuma ya ya kamata su yi Allah ya ambaci mutanen kwarai a cikin su yace wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim su kuma na baya idan suka zo abin da suke cewa game da haƙƙin sahabbai sune ya ubangiji ka gafarta mana ka gafarta wa ƴan uwanmu sahabbai wanda suka rigaye mu da imani tun ba a san za a haifi kakannin kakanninmu ba su sun yi imani sun yi gwagwarmaya tare da manzo sallallahu alaihi wasallam yau ga mu na mu ma muna dosanan hasken su muna karanta alqur'ani muna sauraron qur'ani muna zuwa gurin malamai muna sauraron karatu wannan daga hasken da suka watsa a duniya ne don haka ya Allah gafarta mana in sun yi kuskure su maka gafarta musu ya Allah amma ba wai mu zo mu ce sai mun gano kuskuren sahabbai mun gaya wa mutane don a gane cewa sahabi wane kaza ne sahabi wane kaza ne wannan duk ba aikin mu bane in yayi kuskure Allah ya fi masa shine abin da Allah ya ce mu yi suna cewa ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu ya Allah kar ka sanya wani kyama ko ko hikidu a zuciyarmu game da waɗanda suka yi imani ba ma sahabbai ba duk wani mu'mini karka ji cewa Allah ya wato mana ka samu wani matsala a cikin zuciyarka game da shi saboda haka Allah ta'ala ya ce ashidda'u 'alal kufari ruhama ubaina to sai mun wa mun zamanto ruhama ubaina Allah ya ce tarahum ruk'an sujjada zaka ga sahabbai ruk'an suna ruku'i sujjadan suna sujjada tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa ya buta guna fadlan min Allah wa ridwana suna neman falala a gurin Allah subhanahu wa ta'ala wa ridwana suna neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu wata rana idan yayi sallan isha in ya shiga gida baya wayan inda iyalansa suke sai an sake kiran alfijir yana nafila ya yi ruku'i ya tashi ya yi ruku'i ya yi sujjada ya tashi ya ruku'i ya sujjada ya tashi har sai an kira alfijir sai rakata alfijir shikenan sai gangaro masallaci ba wanda ya ganshi a gida da yawa daga cikin sahabbai in sun shiga gida ba abin da suke yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zagaye madina cikin dare ya ji abu musa al-ash'ari yana karanta alqur'ani yana karanta alqur'ani har raƙuminsa Abuna dokin gidansa yana gaggawa kamar zai tsinka akala annabi sallallahu alaihi wasallam da safe abu musa al-ash'ari ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na ji ka kana karatun alqur'ani kun san malamai sun tabbatar da cewa utiya mizmaran min mazamiri daud ko min mazamiri ali daud in abu musa al-ash'ari yana karanta alqur'ani yadda ka san yadda Allah ta'ala yake bai yanzu idan Allah ma yana karanta alqur'ani sai ka ji kalma ya bari sai ka ji kawai kana sha'awan kai ta jin karatun alqur'ani ko baka san fassaran ba sai ka ji kaman kaman kai yaya wani sa'i sai ka zubar da hawaye in yana karanta alqur'ani to irin su suna nan da yawa wanda Allah ta'ala ya musu baiwa to saboda haka sai Allah madaukakin sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa na ji ka kana karatu alqur'ani yace ya rasulullah da na san kana saurare na da na ƙara gyara muryata don ka ji daɗi yace ai mala'iku ma sai da suka sauko jin karatun ka baka ji dokin ka yana ta kakarniya ba ai ganin saukan mala'iku yake yi mala'iku ba suna so su zo su saurari karatun alqur'ani daga bakin sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala yace tarahum zaka gansu ruka'an suna ruku'i sujjadan suna sujjada ba don komai ba ya buta guna fadlan min Allah wa ridwan suna neman falala a gurin Allah wa ridwanan suna neman yaddar Allah Allah ce simahum fi wujuhihim min athari sujud zaka gane alaman su sabai din nan fi wujuhihim a fisakun su min athari sujud malaman tafsiri suka ce in ka duba tafsirin shaukani rahimahullahu ta'ala yace min al-khushu' haka ma in ka duba tafsirin ibn kathir yace min al-khushu' wat tadarru Za ka gani alamomin su na wato kushu'i da kaskantar da kai ko kuma wattawazu idan ka duba tafsirin ibn kathir rahimahullahu ta'ala Allah ce zalika masaluhum fit tawra wannan shine misalin su da Allah ta'ala ya bayar a cikin at-taura wa masaluhum fil injil da misalin su a cikin injila Allah ce su misalin sahabbai da kaga an je za su shiga makka aka kore su suka koma da can manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne musulmi daga gari hira ya fito ya zo gida matarsa Khadija ta yi imani yaron gidansa Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu yayi imani Khadija radiyallahu ta'ala anha ta yi imani ummul mu'minin Zaid ibn Haritha radiyallahu ta'ala anhu yayi imani sauran mutanen gida suka yi imani aka fito waje Abubakar Siddiq yayi imani Umar ibn Usman ibn Affan yayi imani ta hanyar da'awar Abubakar Siddiq Zubair ibn al-Awwam yayi imani ta hanyar da'awar Abubakar Siddiq abdurrahman bin auf ya yi imani ta hanyar da'awar abubakar siddiq shi suna ta karuwa suna ta karuwa to shine Allah yake bada labarin su anan da kuma yadda sifan su ya buga misalin su yace misalin su kazar'in kaman misalin tsiro ne idan tsiro ya tsiro za ka ganshi dan kankani har ma akan jijiyar sa yake da an dan yi abu kadan yana iya faduwa shine kazar'in akhraja shaqahu wanda ya fitar da dan rassa guda biyu yawanci in tsiro ya fito za ka ganye biyu ne kawai ta dan bude su hakan nan to haka misalin sahabbai suke suna faruwa ne da can cikin rauni su yan kaɗan suna tafiya akhraja shat'ahu fa azarahu sai yana tafiya yana ƙara tsayi fastaghlaba sai yana kauri har yana ba da iska ya zamanto ya banya fastawa ala suqihi sai daidaita akan jijiyoyinsa in ka zo ka gonan ko ka kama ta sai ka girgiza sosai in an zo girbi sai an zo da makami sai an zo da magirbi sai an zo da adda shine fastawa ala suqihi haka sahabbai suke da kadan kadan suke farawa ya ku mu'mine ku gane ayoyin Allah cewa ana iya faruwa wani sa'i kaga a tallafo nan a tallafo can a lallaba nan a lallaba can amma a rinka karantar da mutane tauhidi a rinka karantar da mutane sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga mutanen sun zamanto ginshikan mu'minai sun tsaya da kafafuwan su kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tsakanin sa da sahabbai Allah yake bada labari ana misalin su kazar'in akhraja shat'ahu fa azarahu fastaghlaza fastawa ala suqi yu'jibu zurraa idan yabanya ta kama da can tana dan siririya idan aka yi musamman in an yi fari manomi sai kaga yana tsoron zuwa gona amma lokacin da ta kan kama ta tsaya da kafafuwanta ta sha taki ta sha noma an yi maimayin huda da sauransu sai kaga yuhibu zurra duk wani manomi yana ta kai wani in tafi gona da la'asar ma sai kaga ya tafi gona sai magariba ta yi yana ta yana ta kewayawa bai san dare ya yi ba ya kasa fita a gonan saboda yana ta ganin yabanya sai lissafin buhunan masara yake yi Allah ta'ala ya sa a dace Allah ta'ala ya ce ya su sahabbai haka suke amma sai Allah ta wa bihimul kufa suna faruwa ne daga ƙanana su tashi su yi yaɗo har su zama sun girma Allah ta wa bihimul kufa don kafurai masu hikidu a zuciyarsu su zamanto suna fishi da su da wannan Imam Malik rahimahullahu ta'ala yace duk wanda yake fishi da sahabbai kafiri ne shi inji Imam Malik rahimahullahu ta'ala yace saboda Allah yace ce wa bihimul kuffar don kafurai su fishi da su yace duk wanda ya fishi da sahabbai inji imam malik rahimahullahu ta'ala in ka duba tafsirin ibnu kasir zaka ga wannan a rubuce insha Allah ta'ala Allah ta wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilu salihati minhum Allah ta'ala ya tanada wa waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki na kwarai daga cikin su maghfiratan minhum kaf su gaba daya ba wai kaɗan daga cikinsu ba minhum wannan min din ba tana nufin taba'idiyya kamar yadda wayan suke fassarawa suna cewa ai akwai wasu daga cikin muhajirai wanda za su shiga wuta saboda Allah ta'ala ya ce wasabiquna al-awwaluna minal muhajirina wato as-sabiquna awwaluna da za su shiga aljanna din sai Allah ya ce minal muhajirina wai wasu ne kawai daga cikinsu to mu dakata mu koma qur'ani din in min ko ina taba'idiyya take nufi ai Allah ta'ala ya ce ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين wasu annabawan kenan banda wasu to ashe ba ko ina ne min take zama ta ba'idiyya ba nan gurin min tana zama kaf da ma'anan kaf saboda haka ma'ana gaba ɗaya shine abin da min take nufi ana saboda haka wasabiquna alawwaluna minal muhajirin kaf din su in ko kana so a ƙara ma ko kuma mu ƙara dubawa a cikin alƙur'ani Allah ta'ala ya faɗi a wani guri yana cewa fajitanibu rijisa minal al wajitanibu qawla zur sai ta fajitanibu rijisa minal al ku ne sanci bautan gumaka na kazanta minal al anan sai mu ce na wasu gumaka kenan wasu gumakan ya halatta bauta musu domin anan ba tana nufin tabaidiyya ba ma'ana gaba ɗayan gumaka saboda haka anan ma Allah ta'ala ya ce wa'adallahu allazina amanu wa amilu salihati minhum kaf din su su sabai din da ma wa'inda suka bi su da imani maghfiratan Allah ya tana da musu wata gafara wa ajran azima da kuma lada mai girma saboda haka babban abin da yake kara tabbatar da cewa dukkan sahabbai za su shiga aljanna kamar yadda malamai suka faɗa Allah ta'ala ya faɗi cikin alqur'ani la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min min ba'du wa qatalu sai ce wa kullan wa'ada Allahu al-husna to menene al-husna Allah ce da wanda suka ciyar kafin fatawa makka ma'ana suka halitta as-sabiquna al-awwaluna da sauransu a jiya ina ga an yi bayanin cewa sahabbai sun kasu kashi kashi wanda ya musulunta lokaci kaza yana da bambanci da lokaci kaza to dukan su gaba daya wasu sun ciyar kafin fata makka wasu bayan fata makka to Allah ya ce wa kullan dukan su daga cikin sahabbai dinnan wa'adallahu alhusna Allah ya tanada musu alhusna me ce alhusna ita ce aljanna me yake fassara cewa alhusna ita ce aljanna Allah ta'ala ya faɗi cikin alqur'ani innal ladina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون lokacin da Allah yake magana akan wutar jahannama ne sai Allah ya ce innal ladzina sabaqa lahum minnal husna sune sahabbai gaba da yansu da wanda suka bi su da imani saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam da makka yazo abinda muke so a gane cikin wannan ayoyin da Allah ta'ala ya sa aka yi ta tafiya a tsari har aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an hana shi a shekara ta bayan wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiryo ya taho umra lokacin da ya taho umra ya zo sai anan ba a hana shi ba ya shiga ya yi umra tare da sahabbansa suka yi ibada suka yi aski sannan suka abuna suka yi saisaye wasu suka yi saisaye wasu suka yi aski amma suna cikin haka sai aka ce ana tunatar da kai ba kwana uku kawai za ku yi a makka annabi sallallahu alaihi wasallam bai wuce kwana uku ba sai ya fita duk da shi da sabansa gaba ɗaya sai suka fita da suka fita suka koma shikenan da ya koma madina sai Allah ta'ala ya ce masa to yanzu kam ana maka albishir da cewa fatahu makka ya zo sai sai ga fatahu makka ya taho bayan wannan shekaran sai aka taho fatahu makka ana zuwa ran a wancan shekaran da ya je yin umra manya-manyan kafuran makka gaba ɗayan su fita suka yi ba sa son ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa to da kai suka fita suka bar musu makka suka bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai iya gama kwana uku aka aiko maza maza ya fita kar ya dai kara ko kwana ɗaya kan kwana uku sannan ya fita suka dawo wai ba sa son maganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bari ka ji da Allah ya ce li yudkhilallahu fi rahmati man yasha Allah ya so yana so ya shigar da wasu cikin rahamarsa wasu wanda ya so don ka gane me yasa ba a yi yakin can ba lokacin da manya-manyan ustazan sahabbai suke ta cewa ya rasulullah a je a kutsa mana Allah ta'ala ya dakatar da su to bari ka ji li yudkhilallahu fi rahmati man yasha inda ta bayyana da aka zo fatahu makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo ana dab da shiga makka an zo gashi nan dare yayi abu sufyan ya zo ya musulunta da daddare sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi wasu kamar yadda sashin malaman tarihi suka tabbatar yace meye ne Abu Sufyan ya fi so ne aka ce Abu Sufyan yana da son girma sosai ka san kowa da irin necansa akwai wanda zaka ga ba wai ba mu'mini bane shi amma dai yakan da so a girmama shi to suka ce Abu Sufyan yana da son girma sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace to ai girma Allah ne ba shi tunda shi mai mulki ne kaga ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai rena matsayin sa ce a ah, to ni ba manzon Allah bane to da ka ina ruwan mu da girman sa ni ai Allah ne a sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to tunda girma yake so bari ku gani ana wayan gari sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya dungumo da mutum dubu goma suka fara shiga makka suna shigowa mutanen cikin makka kafirai suka rasa yadda za su yi sai kowa ya rasa ina zai yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi shela man da kala dara abi sufyan fa huwa amin wanda duk ya je gidan abu sufyan ya aminta sai abu su fiye da ya ce la'ila wannan muhammad a shaka ya san mutuncin mutane wanda kana dara abi su biya huwa amin shi na kawai sai ya ce ba ma shiga cikin gidan ba ko kofar gidan ka je kawai kar a taba ka shi na kawai sai abu su biya ya zauna a kujera ya tabbatar cewa lalle wannan dan mutunci to kaga wani sai da'awa ana bukatan ba wai zaka zo ka yi wa manya ka ce wa manya kaza kaza a'a eh, mu mun haddace qur'ani mu muna da kaza ka zo ka rinka kutsa sai manya su su ce kai dan waye yaushe aka haife ka to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kala man dakala dara abi subhan fa huwa amin wa man da kala haram masjida fa huwa amin wanda yaje gida wanda yaje dakin ka'aba ma ya aminta abu subhan sai yake tunani a ah, an kwatanta gidansa kamar da dakin ka'aba kenan ko ba haka ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man aghlaqa babahu fa huwa amin wanda ya rufe gidansa ma ya aminta suka shigo makka kafirai suka rasa yadda za su yi aka zo aka taru a gindin ɗakin ka'aba cikin ɗakin ka'aba gumaka sama da ɗari uku ne a ciki wasu malaman tarihi suka ce ɗari uku da sittin suna cikin ɗakin ka'aba an zo an taru ga manya-manyan kafirai wa'inda suka yi gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tsaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace dukkan sahabbai kowa ya rike makami aka rike makami suka zo suka tsaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya dafa jikin kyaurin ɗakin ka'aba ya tsaya ɗakin ka'aba a lokacin yana rufe an rufe shi da kwaɗo yana gurin banin najjar ko banin sa'ida na manta ɗaya daga cikinsu a hannunsu wannan kiɗin ɗakin ka'aba yake iya hannun mahaifiyar wani ba matashi da ake ce masa usman a nan kiɗin ɗakin ka'aba a hannun wannan matar yake tsohuwa ce bata musulunta ba a wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tsaya a bakin kofa kafurai sun tsaya ga musulmai sahabbai suna rike da makamai da annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce a yayyanka su kata-kata a lokacin wallahi za a iya yayyanka su kata-kata sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma tazunnuna anni fa'ilun bikum me kuke tsammanin zan aikata da ku a yau qalu khairan akun karim wa ibnu akin karim ba abun da muke tsammani daga gurinka sai alkhairi ya dan uwa mai daraja dan dan uwa mai daraja dan abdullahi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa aqulu lakum mithla ma qala akhi yusuf zan gaya muku misalin abun da ɗan uwana annabi yusuf ya gaya wa yan uwansa bayan sun masa makirci sun kore shi sun jefa shi a rijiya da komai abun da zan gaya muku shine in habu fa antum tulaqa ku tafi a yau duk abun da kuka mun na yafe muku na gaba sai suka rinka faduwa suna cewa nashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah nashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah aka ce makka ta rude da kuka ta rude da tashin hankali kowa yana kuka yana faduwa babban mai gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya fadi yana sujjada ga Allah yana cewa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku tsarkake dakin Allah daga gumaka aka shiga dakin Ka'aba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yace karya gumaka yana cewa ja al-haqq wa zahaqa al-batil gaskiya ta zo karya ta guce aka rinka karya gumakan da suke cikin ɗakin kaba bayan an fito da gumaka gaba ɗaya daga ciki sai manzon Allah ya koya wa mutane wani darasi sallallahu alaihi wasallam yace ina Bilal ibn Rabaha Bilal bakin fata ne ba balarabe bane ba dangin manzo bane sallallahu alaihi wasallam asalinsa bakin fata ne dan kasar Ethiopia ne wato kasar Habasha kasar Ethiopia a Afirka take annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina Bilal aka ce gashi nan bai ce ina Ali ibn Abi Talib danginsa na jini ba bai ce ina Abubakar babban amintacce sahabi wanda ya fara musulunta a cikin baligai ba bai ce ina Abbas ibn Abdul ba bai ce ina Umar ba bai ce ina usman ba bai kira manya manyan sahabbai ba sai ce ina Bilal aka ce ga Bilal yace ka hau ɗakin Ka'aba ka kira sallah saboda haka bakin fata shine wanda ya taka kafarsa ya ta kafarsa da kafarsa wannan ta bakar fata shi ya taka ɗakin Ka'aba ya tsaya ya fara cewa ashhadu an la illallah makka ta girgiza aka rinka kuka bakin fata yana cewa Allahu akbar Allahu akbar me yake wa shine addinin musulunci la farqa bainal abyad wal aswad wala farqa bainal ajm wal arab illa bi taqwallahi jalla wa ala annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ya nuna wa mutane cewa addinin musulunci addini ne na haɗin kai addini ne na son juna addini ne na bayyana cewa addini ne wanda ya san yancin kowa da kowa ba bambanci tsakanin bature da bakin fata ko balarabe da bakin fata a'a addini ne wanda ya ba kowa yanci ya ba kowa zama lafiya ya tanadi zama lafiya ya tanadi karantar da mutane tauhidi ya tanadi karantar da mutane bin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam saboda haka sahabbai ba a kira manya manyan sahabbai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina makullin dakin kaba kafin a shiga karya gumaka aka ce yana hannun zuriya kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aka ce ga wanda makullin yake hannun mahaifiyarsa yace ya kai wannan matashi me sunanka yace Usman me matsayinka yace ashadu an ilaha illallah wa annaka rasulullah yace ka musulunta yace eh, yace ina makulli ce yana hannun ya yace ka ce ta bamu a bude ƙofa a lokacin fa komai manzon Allah yace ai za a yi a maka sallallahu alaihi wasallam yace ka ce ta bamu a bude daki aka ba ya je gurin jatumarsa yace ina take yace tana gida ce to ka je ka roƙo mana ita ya je gurin masa ya ce ki bani in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ni ban yi imani da shi ba kuma ba zan ba da wannan kiɗin ba ya ce al'amarin ya wuce nan ya ke mama ki yi haƙuri ki ba mu wannan kiɗin wannan shine kawai abin da yake gare ki ta ce ita ba ta yi imani ba dan ya ce in fa ki ba mu ba ni fa yanzu na riga na yi imani zan kwata da ƙarfi in ta kama in sare kanki ma zan iya sare saboda haka sai ta sai ta bashi wannan kidin da ta bashi kidin a lokacin duka bata musulunta ba annabi sallallahu alaihi wasallam da ya karbi kidin da hannunsa mai daraja ya bude dakin da ya bude dakin Ka'aba ya shiga aka karya gumaka aka fito da shi lokacin da ya fito daga dakin Ka'aba ce ina wannan matashi Usman aka ce gashi nan a bainar jama'a ya ce wannan makullin ka rike shi Allah ta'ala ne ya baku babu wanda zai kwace shi a cikinku da cikin familinku da zuriyanku ila yaumil qiyamati sai azzalimi ka duba fa matar bata musulunta ba amma nabi sallallahu alaihi wasallam yace a mayar mata ta ajiye kuma kabilan su ci gaba da rike wannan makullin har yanzu su ne suke rike da wannan makullin dakin kawo saboda haka addinin musulunci addini ne na yanci addini ne wanda yake nuna cewa duk wani kafiri bai sai nuna cewa addinin musulunci na ta'addanci bane ko addinin musulunci yana kashe mutane ko addinin musulunci yana kawo tsangwama wallahi ba a kawo tsangwama addinin musulunci in kaga addinin musulunci yana magana da zafi to an taba shi ne saboda haka a kullum addinin musulunci baya kawo tsangwama shine addinin da in an bi shi za a zauna lafiya shine addinin da in an bi shi za a samu nutsuwa za a samu arziki a bayan ƙasa saboda haka ya ku shugabanni a tsaye da shari'ar Allah a jihohi musamman mai girma gwamnan jihar Gombe muna roƙo da irin wannan murya din a tsaye da shari'ar Allah a jihar Gombe ai shari'a da alkur'ani wannan shine babban muhimmin al'amari wannan shine sako daga kusan ƙarshe ke isarwa sannan dukkan jihohi musulmai muna addu'a ko muna roƙon Allah ya tabbatar mana da shari'ar musulunci a wannan jiha da dukkan sauran jihohin musulmai Allah ta'ala ya haɗa fuskokin mu cikin gidan aljanna insha Allah ta'ala za mu dakata anan sai Allah ya kai mu gobe wallahi ta'ala a taimako da kuma bukatun addu'o'i daga wasu 'yan uwa musulmai wadda suke bukatan 'yan uwansu musulmai da muke tare a nan a sanya su cikin addu'o'i na alkhairi ga taimako naira dubu uku daga 'yan sahun gaba bangaren kudu da malam a sa su cikin a cikin addu'a muna fatan allah ta'ala ya karbi wannan taimako a matsayin sadaka ta alkhairi sannan kuma ya ba su ladansa sannan kuma ya biya musu bukatun da suke bukatu zuwa gare shi ɗari biyar da alƙur'ani a yi mana addu'a ni da matata Allah ta'ala ya ba mu haihuwa muna fatan Allah ta'ala ya ba su haihuwa ya ba su zuriya tsayi ba naira dubu biyu daga wani ɗan uwa ya ce shi ɗan kasuwa ne amma yana sayar da wani abun da bai dace ba yake roƙon Allah ya sa ya bari muna fatan Allah ta'ala ya sa ya bari amma lallai mutum sai ya kara jajircewa ta hanyar tabbatar da imani da gusar da son wa'innan abubuwa din a zuciyarsa da kuma hanyar addu'a din muna fatan Allah ta'ala ya sa ya bari sannan naira dubu ɗaya daga wani dan uwa a yi wa mahaifinsa addu'a Allah ya gafarta masa ya ji kansa muna fatan Allah ta'ala ya gafarta masa Allah ya ji kansa sauran iyayenmu baki ɗaya Allah ta'ala ya gafarta musu naira ɗari bakwai daga kurame a yi musu addu'a Allah ya biya musu bukatunsu muna fatan Allah ta'ala ya biya musu bukatunsu Allah tabbatar da digadiganmu bisa imani da mu da su baki daya turmin a tamfa guda daya daga wani dan uwa a yi masa addu'a Allah ya bashi ‘ya’ya masu albarka muna fatan Allah ta'ala ya bashi zuriya mai albarka mu ma gaba ɗayan mu Allah ya sa zuriya musu zama masu albarka kuma ya kara mana masu albarka sinkin sabulu guda daya. da naira ɗari ɗaya daga wani ɗan uwa a yi masa addu'a Allah ya shiryar masa da yaransa muna fatan Allah ta'ala ya shiryar da zuriyar mu baki ɗaya Allah ta'ala ya shiryar masa da zuriyarsa shi ma su zamanto mutane na ƙware alƙur'ani guda biyu daga wani ɗan uwa a sa shi a addu'a Allah ya biya masa bukatunsa muna fatan Allah ta'ala ya biya masa bukatunsa dukkan bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana su kayan sawa set guda biyu na mata daga wata ‘yar uwa a yi mata addu'a Allah ya biya mata bukatunta muna fatan Allah ta'ala ya biya mata bukatunta dukkan mu gaba ɗaya Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi alqur'ani guda hudu daga wani dan uwa a sa shi a addu'a muna fatan Allah ta'ala ya taimaka ya taimake mu baki daya sadakar zani daga malama a sadakar zani daga malama daga kumbiya kumbiya a yi wa 'ya'yanta addu'a Allah ya shiryar da Allah ya shiryar da su muna fatan Allah ta'ala ya shiryar da su kuma ya shiryar da zuriyar mu baki daya akwai waɗanda suka aiko da sadakar kuɗi da alƙur'anai da taimako iri-iri daban-daban akan a yi musu addu'a akan bukatu iri daban-daban muna fatan dukkan waɗannan mutane daga ciki akwai wanda suke neman gafara ga mahaifa da yan uwa neman shiriya na yara da kuma wanda suke neman aure maza da mata da kuma marasa lafiya iri daban-daban wanda suke roƙon yan uwa su a cikin addu'o'insu da kuma neman admission da cin jarrabawa muna fatan duk gaba ɗaya Allah ta'ala ya bada nasara da kuma neman buɗi akan harkar kasuwanci Allah ta'ala ya ƙara buɗi da kuma neman mallakar gida na kai Allah ta'ala ya wadata kowa da gida wanda zai mallaki gidansa na kansa da kuma neman biyan bukatu irin daban-daban wadda mutane suka ta aikowa muna fatan baki ɗayan wa'inda suka aiko wa'innan bukatu nasu suke bukatun yan uwa musulmai su sasu cikin addu'a muna fatan Allah ta'ala biya musu su dukan mu gaba daya wannan haduwa ta mu Allah ta'ala shi ya san mu sirrin mu da bayyanan mu Allah ta'ala ya azurta mu da ikhlasi Allah ya azurta mu da ikhlasi cikin duk abin da zamu faɗa ko muke faɗa da duk abin da muke saurare ko kuma abin da zamu saurara duk abin da zai zama alkhairi a rayuwar mu duniya da lahira Allah ya tabbatar mana da shi abin da zai zama sharri a rayuwar mu duniya da lahira Allah ya kare mu daga shi mu da iyalanmu Allah ya sa su zama qurratu aini lana duniya da lahira Allah ya hada mu da su a gidan aljanna firdaus iyayenmu da suka sha mu Allah ta'ala ya gafarta musu zunubansu abun da Allah yake rabawa na ‘yantawa a wannan dare mai albarka Allah ya sa iyayenmu sun kwashi wannan rabu Allah ya haɗa mu da su a aljanna firdaus wanda suka rasu daga cikin iyayenmu Allah ya sa suna cikin ni'ima a kaburburansu Allah ya haskaka musu kaburburansu ya fassaha musu kaburburansu abun da suka bari a baya na zuriya mu kenan Allah ya sa mu masu albarka ne Allah ya albarka a cikin rayuwar mu duniya da lahira in Allah ta'ala ya bamu wani abu na dukiya ko mai yawa ko kaɗan Allah ta'ala ya masa albarka Allah ya azurta mu da kana'a cikin abin da ya bamu kuma ya azurta mu da albarka Allah ya azurta mu da kana'a akan abin da ya bamu kuma ya azurta mu da albarka cikin sa mu da suke jagoranci Allah ya ba su ikon yin adalci Allah ya nusar da su zuwa ga abin da zai zama alkhairi ga rayuwarsu da rayuwar mu duniya da lahira Allah ya tabbatar da shari'ar musulunci a wannan jiha ta mu ya ɗaukaka musulunci da musulmai baki daya da sauran jihohin musulmai baki daya da sauran ƙasashen duniya baki daya duk abin da zai zama sharri Allah ta'ala ya ba mu kariya daga shi wanda yake nufin mu da sharri ko yake nufin rayuwar mu ko addinin mu ko dukiyoyin mu ko zuriyar mu ko iyalan mu da sharri Allah ya mayar masa sharrin sa kansa yan uwan mu da basu da lafiya Allah ya basu lafiya mu kuma Allah ya ƙara mana lafiya ya tabbatar da digadigan mu bisa gaskiya da sun gaskiya abun da muke yi dare da rana in akan kuskure muke Allah ya ganar da mu cewa kuskure Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya azurta mu da binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya azurta mu da nisantata Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma waj'al tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma اللهم يسر لنا أمورنا واستر عوراتنا وآمن روآتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم عاتب رقابنا ورقاب أمهاتنا وآبائنا من النار في هذه الليلة المباركة إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك